Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta ƙi amincewa da buƙatar gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello na neman naɗa wasu sabbin masu bashi shawara guda uku da ya tura wa majalisar domin a tantance su. Wasu bayanai dai sun nuna cewar majalisar ta ɗauki wannan mataki ne domin nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe makudan kudaden nan naira miliyan dubu bakwai da miliyan ɗari biyu na Paris Club da jihar ta samu a kwanakin baya. Honorable Sha'ibu Liman Iya shine mai magana da yawun majalisar dokokin. Duk abin da aka yi da kuɗin ai mu za mu zo mu sani. tun da majalisa tana da matakai da za ta bi ta oversight in aka fita 'yan kwamiti na majalisa suka fita za su bi dukkan ma'aikatu su ga me aka yi sannan advisors masu baiwa gwamna shawara yanzu nan muna da kimanin kusan goma sha biyar to inda an amince da guda uku dinnan kaga ana kusan ana da kusan goma sha takwas ba ai kaga ba karamin nauyi bane to shi yasa muka ce a yanzu dai a dan saurara a yanzu dai yan majalisar sun ce suna cikin wani yanayi na talauci a sakamakon yadda aka ɗauki dogon lokaci ba tare da gwamnatin Niger ta ba su kuɗaɗensu na gudanar da ayyukan mazaɓu ba. Kaga in ma wani wakili ko wani ɗan majalisa yana cikin matsala da mazaɓansa ya dai ji irin wannan bayani don ina magana nan da yawun 'yan majalisa ne. Saboda haka duk mazaɓa wanda suke ganin ɗan majalisansu baya aikata waɗansu abubuwa kaga sun ji bayani na halin da mu ma muke ciki To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ya ce ba su da labarin majalisar ta ki amincewa da buƙatar gwamnan jihar na tantance masu ba da shawarar. Har zuwa yanzu da nake magana da kai ne sakataren gwamnati kuma har zuwa yanzu ba wani rubutu irin haka da ya zo gurina kuma ba wanda kiran daga majalisa ya ce ba su tantance ba. A kan maganar kudaden Paris Club kuwa, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan ga abin da yake cewa. Eh to zancen kudaden Paris Club kasan wannan ba hurumi na bane. To me za ku ce game da su na cewa su na gudanar da ayyukan raya kasa ba ku ba su ba kuma ba su ji wani labari. Eh to wannan ma kasan kamar na faɗa sha'ani da ya shafi kuɗi zuwa majalisa baya bin ta ainihin ofis ɗin sakataren gwamnati. So ba zan iya bada bayani ba A yanzu dai tawagar gwamnan jihar Niger ta yi ƙasar Amurka, inda ake sauraron dawowarsu domin ganin yadda za ta kaya a tsakanin ɓangaren gwamnatin da kuma majalisar dokokin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.